بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبوه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

Ina da kai tsayen albarka ko ga ya tsayen zulqa'da ko ga zulqaida zuma na jira ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kusu cetu kurba cetu rodi da gube na wa ga isa da cetu da ba ne littafin ci kwanan na sakwacin ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shiri yi yayi je ima ga ne tu igazo ne ba wu mai guci alkhairi mai guci wasu da ƙur'ani yadda na toshi ga yi mini ya suratul isra'ila ga inna hazal ƙur'ana ya hadi lafi ya akwa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قرآننا نيتشي نبي محمد قوضو يا نجد إيمان قلبنا يهدي للذي هي أقوى

ita alamar ya mamaci ne na kinda ba ku na kinda ba ku na musulmi da su ba ku wani ga alamar ya mamaci ne yin mada gani ya yaji mada bata shagala jikaka shagala jikaka ta kuji sauri so shi hutu musulmina jisi ba ta wani su koji saukiya musulmina jisi ya je wani su ko ha gan da ya shi aya ya farko na yi wajen nisa da shi tu edufe ba na wana yi bai so shi ya yi labari ne ƙur'anin kede yalin mace ne ijele mu adai na kana yi aya na biya yi suratul bakara wana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 wujin matsalinan na na wujin na ke ya zai ce na amma to su ya wasa su da shayin ai bi kwalilin yan da mai tafsirin da cijon da wuri ya mai shile da bejegi min alkhawfi ya da su efos majikin ya lo da su da fitina zai je gira ibe sun na adini na zandoro zai suna wacce jemman na jade jiwa e wana akin mai duguri adamawa gi ayobe gi agada gombe ji ballabe lole mu dai bebe na wani da tsohon lo musulmi ne bai zafi fata na macin riwa daga gaba sun ce waljuri ya ke mai cile gani bai madaya Eh, za a cikin ba wai wai na wagi na wudiya zan da ci azun fi ramadan yi wai na wuga ce mini wudiya zan da ci yin fafawe da gya hali na ifi ba kuma ba ni na zan da ci ga lashi da gi igidi da kya sai lozu zan da ci lashi da igidi ga lozu mai ya lashi fi ne wa ba da shi fata mace na jiri wani soci jali kawali gawa mai ci na bai da ku ji wal ju'i mada ebona oge wa labari yana kindo ci da ba bayan madana wace oga ya yi tuku ciwo ya yi tuku ciwo in za gina shi a gambe miya shi bai ba gina shi a gambe miya shi kin mai dubura lori na lajane a sai ji sa shafi na en gici kuke a yadda gewo madadana batan jidana madadana batan jidana madaba fi lọ́wọ́ to àjọ da tí ó kò za adèbẹ̀ àyà lè òjì ayọ̀ tó bá àyà lo da a wázan agẹ́bẹ̀ tó náà ń dóòrè agẹ́bẹ̀ tó a da adẹ́bẹ̀ mi ájì ha be ja ji kun ji to ko ne da mu kashi ina gina gaba da kan doro be le go da ga wadan mace lewa na biga cikin lelo baya zai yi ga yawa انظروا الى من هو اصل منكم cin mace yau da ɗula sa tattu da zai je kuma ya. kan gaya daji na ku e ga cililo ba za fi ce shi Allah haku bogo daji wani je zugu ba gife ni na daji zan da cito zuni da kya mace ne wa wal ju'i so shiga wa nafsin min al amwali wal anfus ya ke mai cile da alamar ya aziki salari na wai tuye tsaye tsana a gobe biya a ga yi wani kagan masu kunya federal location ne benin kunya dole yin nafsu min al'amuwali dubu arba'in na wai gwaci ga hukun tuwanin wuje wato biya ina waga a ji jiri ne <laughs> a zafa tuwa yanzu ya ji mai tuye ga a dazana aya gasi ala 20% ta biyu ba ta yi 30% yi kere da gwamnati da arba'in ne mutu tiya kuma ke hallo da lokaci na zawon gije da bukata ya eh, wani shi kaya ya gizo ji shirya a eh, ya sallah ɓatan mace ne wa a ne mula tun bayaya wadon bata wadon mada a ne wa soji zuwa ga yi wadda ba mutu yi bi da laka gama ɓatan mace ne wa wa nafsin min al'amwali wal amsu to raiji raija daza zai lalo ba loro eh, ana a gajeri wani e ya na wanda ke ba bai nan a gajeri wani e gine mancin ma wai tu babu da sirfe gwata wana lo nycg kadar azan da motowa ko motowa ne ke a'a allah akbar satan mace na juyo wa nafsin min al'amwar wal ansu e ji bu ko mu loyin kun jude kwa e bona salari ina e na da be shi na adewa e ku ci mu fata zo igwayan patati e wada guba fata mace juyo wa samara a sha ga yin gici latifi zan do shi ne launu elebe ni ko be won aga dam jike wani gita jibe alaka ndo ci oto muja ndo ci muje na u jetu kenga nuda e ya jena, enu da e ya jebo na ude musha pata machiliwo na ju fein bele e da kwen socho e kachiwo pati da lauhin mafuzo ene ji faruwa pata no kaza di lokaci kaza kaza di lokaci kaza aka ne so shiga to kibwe musulmi shi yawon wa bashirin sabirin annabi la egbafa da ya zai jige egba wuri mace na rijiya ne egi ma wato ma fiba ya na dago na promotion yawon typhoid a lulloci indoci a lotuloyi indoci a ga ya kunwa sai wa da shiga o mai kwari na wajina ne pàṣẹ na idazun zagbọn ne wadda ya nawa gina maula da asibiti a sai ba za wuce tukun da ciwo ma yau su aka ta sai na gina da kya mullo asibiti na wakin lobe yau jikanni bai gasi bil ya waki ma yawon 7,000 kyanwa jijina asibiti soji man lore ga ene agwa ke wani alhaki asibiti soji wa ya ga sai zanen wuce bin lobi bai ba tun wani wabe madan da so ci ga zandoro na gaga da hirin na wani ali hirin na wani wa bashiri sabiri annabi zai shiga ya ba wuce gan mace lanna daga ba so ci bufi a sai ya bushara ya bushara yin alkhairi na bashara ya su mana wai waya waje wadewa wai waje wadewa wadewa wai waje waya gi wadewa Sala salary kata wa retire gratuity labia patient data pata ede bukata iwe kinyo da hakuri ke ugwa ga da hakuri o nga yi gami sunan hutu ya ne wona allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa'ula'ika humul muhtadun zai shi zaba a kurjin gaibe shi mace gadiya na musiba gadiya ki mai musiba al'imamu kursu biyu gabe bayani ya al'ustazu abu ali tafsirin ci kudi na goye ke esi hukunci jiya wula iya fadan bayani hukunci jiya adini faran tafsirin wula zama wuci kwando ci da yawon gaya ne ya yi hakuri na ya wani wuji wa wuji kendo na waya ji fahimta hakuri na shari'a ji fahimta wa ga hakuri wunga yi gaga allah ta'asari ala taqdir fa amma izharul balwa min ghairi shakwa fala yunafi sabr ene ya hakuri musulunci wani gajiya bu kadara su koma kila su lamar lamaci na biya ne yau ki be biyo wani ya mabe su sakwai gan na gaya hugwa ga waje a kuda amma izharul balwa amma shi na dabe wani ya ba ta ya jina wa gawa ya za muje wa dabuwa ne yawa ma ne kila dike so shi mi daba ta mi daba ta da fala yunafi sab wai hugwa ga waje a kuda ya wata ya za yamma shi na dabe wani wai hugwa ga waje a kuda ya wuji dalili ya zo zai shi na na jiya na bi kwakwan ne su lalike so cike dai mu mu ga annabi ayu alaihi salam annabi ayu alayhi salam so ci juye ga inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwa ito annabi ayu ba ayyuba satiye gbawo bin mace ne ba ta da yin arziki na ilabai ne wajadnahu sabira una ya bayi bata e wani ya bayi fita ci musulmi jo mulki ga gangwa ya ja lonyinwe bagon kufa inda fatalu wa logi shi ya bakin wasa za a daidai na ji cin gwana raji sa cin a wayo gala hungo ma ya gishi wa ma to da bai sayan annabi ayyuba alaihi salam ibnu kasir babiwi dagbatun ga inna wajenna sabira akika ito annabi ayyub bin macileni ulenu ga ba su kai abi lami fa gurgudu ya macileni ulenu ni sun ta ta hakuri ni'mal abd gawa ma gan da annabi wuju yo na tun gawa ma don yo ne awa zai je majibe ci na wallahi fa ci bata bo wuje macileni tuna to kila man ci ga laifi da bayan ga annabi ayuba to ku jiye ga za a kuriyo annabi ayuba ga matila nike to ci ga wa ayuba inna da rabbahu anni masani ya dur wa anta arhamu rahim annabi ayuba tilani lo ba to ci ga anni masani ya dur ba ta mi de mu ci na mi wa mace da ya begi tina dabbi na wa siya soci amma su kowa rujin da da da yi yau sani wuyi wani ga an mace da ya beba tina ngala man jiga ede ne wugwa ga waje a kura na waga ga kila su kwaci ma mace waga da ya kusa kwa iza sajin yin na iza safa shirin na timbo iza sajin su a ga babu uzuri da babu uzuri da so ci wa bashir sabiri zai riga a kure jibin macile na da daga kuma yan arzikin yan bata da damuwa shi ka kayana so shiga da bushare gai zai jirga ina lillahi wa ina ilai rajiun min daga bato ci murfe bi uro ne kalmu yau ne wani ikra ya ubudiya lillahi ta'ala wai wugwa ga na so so wayo

musiban da shi biya wayo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ka sare za bomiyo e ga sako yo e ga kafirin ciwo za boyo zibo zibo in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi so ki ga mace da de ka ga wuce be e za dabbo dogwa ya ware bogo zan do aboya e mi bo ci sawa bin mace da de ya a e waza sai za ubowa zan yi wani jan batona uwa zuwa bata ba zan ga ce fata wo e bo zan yi wani da batona masu bogo ayi mani jin ko kan su kwajina ni ne bugo rato ko wọn sabu ko wọn su kuma ji muka yi tuwa iza yi tuye su iza je su be inda mata gbogbo ike ce su ko yi jama'i musulmi ifa kwamfurotayi majiga alkuri wọn ce fi wuta a dai asadu ala su asillahi ezu jahakuri tiyan emila su cho a shaga asadu ala tarkil mahari e zamu la hakuri wuji wani kiyu ya beto haramu ji ke ci dana haramu yau mai barai e wa haramu ji ta ta e tule fi juyo ne wa ga jiki na iti ya bayina akuri nauyin ya ta ci ngai asadu ala aqdari la ya e zo la hakuri wuji ci kadara da bi na gabe bai yi eti kadara dede na gabe yuna ya bata ya yaji na gabe yuna musulma na gade zane amma manzi a da an kalishi a ya haƙuri na basa ko na fata na na sayi na umar ga nan gayi a sabu ala fi'li sa'a ezu ja kuri wala bi cuce kin da tun na ya haƙuri na sallah ga zo bai yi gwi ma ga zo bai halalli wazai ma ga zo bai na azumi na fila ma ne litini ya alami ne fara ba a hakuri ji da tuna ji sokwaiwa ne man shiga wuga ya hakuri na soce sabai wuga yi gaga ya ayyuhal ladina amanu sa'inu bi sabri was salat وإن الله مع الصابرين أو inna allaha مع ya yi musulmi ji ista ainihin bi sabri ya yi mawu ki mai gawo ya yi ma haƙuri ya haƙuri jini yi na ji tsokwai wa gani bai na. ya haƙuri jini ya wa wuce da sallar jini yana fila da tun yi wa jibi shi tsokwai la tamba bai za haƙuri shi ban da cin ga wasta ainihin bi sabri wa sala wa innaha la kabiratun illa ala al ya haƙuri jini

ga kalmayan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allu ya luman dora lam tuqta hadhihi alkalimat nabiyyan qabla nabiyina Allah kalmayan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya nabin dora shigo ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yabona law arafa yaqub lamma qala ya asafa ala yusufa gadda kalmar na ga laulaya na biyu da ci shi zo lokaci na musulmi bayan cimbayegi da da annabi yakubu na wa ga ya asafa ai ya hafrata ala yusufa asara ne ya ci cimbayan yusuf gada wa ga haka na so ci yayi labarin suratu yusuf wani lokaci ne yi ji ci zai yi labarin ya cimbayan yusuf gan bai yagi buniyami ne buniyami ne buniyami ne فتولى عنه وقال يا أسفا لا يوسفا وبيضت عيناه من الغر فهو صغير اجمعين آية كيو قد كلمة نادب ودن كافي النبي محمد بينا صلى الله عليه وسلم دعونا النبي أبو كيف يو ثم تشني نجي shi da ba ku wani gido kuma kiyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala huma jurni fi musibati wa khlif ebona na na umu salama ndi ummu salma ya a ummu salama salma wuce sunnaya ne abubakar siddiq nke yi sunnaya yi me sayidu na amzalin da gya nabi muhammadu na nke yi sunnaya wuce yin zagi na nabi muhammadu lubagi na ga yi salma da yahul alfil maksurai amma salamatu mai sun mai gibagi kin da dai bi hamzatu talhatu na dole fa ta zo be kiyo ta marbuta amma wujji sunna ya zagida kin da aisha ta zagida tu zo be ta marbuta fi ifiya zagida wala sunna ba gida da wuce ummu salamata je gibagi ne umma be ba farko yayi ga abu salama ne ya ba ne juye ba tungo le mu dami ni ni jiya nabi sallallahu alaihi wasallam ebu abu salama jajalina dole yin zagin na da damuwa sarawai ebu buyena daga dawo ga ojino fel da ya gama zaidi ban na dai bogo ga sini doku bi aduwan ne mu zagi wato ga su ba doku bi aduwan ne kin zagin na gagin na shige fa hadisi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na gan mace ne ga jefa mutallafa zai na jin alkhairin do wani ga ce gona na gauna so shagi kuma gaube ladai ko ci ko fakiya na addu'a na gan zagin na sai jin lokaci na wuce babu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma akhlif li fi musibati wa ajurni khairan minha so ko goyi faruwa yan zagin na zai ga bauchi ga alita da kwasa na ce ga so shi foro bai wani gaya na muhammadu sallallahu alaihi wa sallam zagin na shi shi zuma ne wuzan idda wani sallama bidiyo wa ga na muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wani tashi ta na biya gana ina lan bene da efi wo ke ga wayo mace ne wani ke za wa doku da duwe wa da alkhairi na ga mutane ko kwa wa je na da mutu ko ba so ci ba ko yayi hakuri wani jama'a musulmi shi e zaide mu yake mace na isi ba ku bu kakai ne ba tun gani da ya talauci da kuji sauki e Bashi. e ti de lamar yin so ci kun kya ba saitu kiriya le mace suratu muhammadu aya ba mabeni ce so ce ga gandalu mayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wala nabluwannakum hatta na'lam almujahidin minkum na sabirin wa nabluwa akhbarakum iya mai cile iya mai cile na je lokun gojina ke na je bai zunda tun adini wannan har ide ke za gaskiya shi na ji fita cinye boye gukugun ita yin gaskiya da zai je ji hakuri da al'amarin kona da zai ji munafinci da bayan wa nabluwa akhbarakum ima mai ci ne ba ga ya je to ba ta yi ngai akhbarakum ai aqwalakum wa afalakum ya mai ci ne gogo so ko ci ne ina zan dore ga ali ne da ba ko wala zai je ga wani na sokoce zai je ga dede na sokoce zai je tishi kaye ji to ko na sokoce buhari sallah musibar nabi wace na wai gara wace sokoya wace sokoya waye ga a hasiba nas an ya kulu amanna wa hula yutano kuga ya ji na zawon gida ga imani jibe soci a ma macira zai ji ga imani wani macire wani karfatan nan labi na min kabli zai ji shi zai ba imani wani ale ku ya ji labu ale ya ji ale ba ta ji na ce na na ce na ida suratu yusufi lole annabi sokoyi ji zamani zamani annabi yusufi umarci da yamma da maluwa umarci da yamma da maluwa annabi yusufu da ka tashi ko e suna fe gikanga shi kafirina shi nana ya ciki bo e tiyan macile na da ta yana na soko ya yi labari amfani ita yin ƙur'anu shiga da wasu amfani ita wadda cin zai goro gidi musulmi wayo musulmi na yi shi zo na kinda kafin mu da wani to ko yi labari lokaci na zai gagwa mini ya zagu ba na lekata ji taji ko bai annabi yusuf ina gagwa da suna. e sunna na nan waza yi labari ne da mu ga mu ba gin nan na kin shi ga mu da zai mu labari nan da mu da ko annabi yusuf ka ji ko ga yusuf ayyuha as-siddiq fi bakaratin ثمان ya سبع عجاف وسبع سنبلات وخؤر يابسات لعلي ارجو الى الناس لعلهم يعلمون ولما تلغي بها ezo cinnana ita ki ba mu yi nan ko fito a baye na jiyayye na na jafunin na sabo ijab na ji kaso kaso na cife gi ko fito na jiyayye a ci aga wuje yin shi lati shi ya gutu ba muke kumfuru shi age mace le kansanin shi gutu ba bogo yan labari la'alli arju ila nasu egon jaban dan ya etu to ko ke da labari ita al'amari nan nan la'allam ya lamun ya ba ce fasara yanzu ki anabi yusuf go e ma mace ma madan na lokin na go ga kala تزرعون سبع سنين دعبا وما أصبتم تذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما توكلون ثم يأتي من بعد ذلك آم فيه يغاث الناس وفيه يأكلون جياجا أتى nunu ya kutu ba da'ban ga mi kendo na alagwa gitini benui ina e aga nuna alawa lugwa ti pachi wala uma watu awo yi kalila mi na gitin wala zuma ya gutu ba na ya gutu ba ke da wala e shi sabon shidadun ale bai eyi na ana bogo ya kunna ma kadamtu lahunna ina nu ya kusa ba farko ne kishin haji yuna ga ake illa kalida mai ma tusin ina bebe ke ya guta bayan bayi banne na wayi kalila mai ma tusin en gici zoji ga da ke a kin zoje la tici ya jalu Lutuna wai wai la zo kwa ina da ke a na da wannan zuma bayi baya noma sun ma ya ce min ba da zalika a mafi yuga sun na e yi ce biya da wani na gbaya kutuwa ba ba iban na zumana ele esi ele ba gwa zuke a dabeya kofi ya firun to ci ban zai tun sata sai da amfani zai kami mu Allah haka ba ke ga yawayon madana yi ba ku wai na ba gwai insha Allah a shiga rayuwa yau watilkan ayyamu nudawiluha bainan nas ya ji lafiya a cika mai cire cika mai cire gogo ila hakuri jin ila hakuri jin Iga na fiye zandoro ma ta fito ciwo gama na alhadisul kudusibi hadisun abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ubini ibn adam ege annabi adam mai laguso ne ya sugu dar ege annabi adam mai ji zamani ta ku wa ana dar mi ga mai zamani uqallibu laila wa nahar e shi da gidi mi ga lubyo mi ga lubyo bogo ga zaman jeje na yi shi ba ku wadanin e ga sakawa ba hadisi ne al-bukhari da muslim bando cho annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tasubu dar fa inna allah huwa dar e ga gi e shi ci to ko ne shi ya ci zamani wani to ko zamani e bana kuge kwaye be bai be to kuma kwaye bi ne a ga manu ga bogo jama'a musulmi isa aqida yi isa kwankurta ga gaggaga da yin tarajayar ci gaggaga yadda yake shari'a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai maza wani cile zamani waye ja waye ja wadin macile da koya yayi hakuri ya mamaci a ce ga jama'a musulmi shi e wa ga fiki ya ganda kin ya tunde mbashi e ya ne tunde mbabu da ya kiyo ya rayuwa tsawani e tunde mba e tunde mba shi da tasiri ya rayuwa

لو ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون kukwai إلى باري etiye يجبون ejibo na ciciu da aminci da sun doro da ma'ana kin dokin mai duguri amma lamari ya shi baya ya fi hari kowa ragada min kulle makan arziki da ne lokin da bandoro amma ba kafa rabbi a nihumin lawa abi ya kafirin ci bai ni mai soci ya gwada za ta ce wasu gidi da fifi na wuce ga sokojin yawa ina ta wuje mai koji moto koji na guri mu da wani lashi lozu lafiya wasu na wani zaben yi na wuce ga sokojin yawa qur'an maga wa in ta'udu ni matallahi la yusuha za ku ce da jawanya gigi be fifi no da ba ku be bena ka fen gici ja tuwa na za ku ci za ku ce da jawanya lafiya na wai za be yin fi ba je na za ku ci e je ojiji lafiya wa da je so kule giti bo da la jilo wai wa kaza wai wa kaza nan ga lai patation ya lagba ikin rayuwar da ko ijili ake batan na jiyari e wani za jayo dai na abi gurgudu na tsukwaya ne e wa gubu wuje ga ma jira yi gube katani gubu wuje to ku kya gogo yi tarbiya yi shi jama'a musulmi to ko jinjigai bi ku yi ka a nga mala ya qur'ano gwa ko kulu washrab e bi e tin e wumi wazo amma tun na ya ci ba za su kita a ran dogon ruje miloniya ran dogon ruje miloniya ita ga 50 dinawa dinaku ta lagba gada ito bai wuce dinaku dinaku umajiyan doro la dinaku na biya za n dorewa gan wani wujen yadda ci umaji fata ya je yadda ta a'a can da wuji fata ya je mulki dita na wuji fata ya je manya na a ta wuji fata ya je yadda ta gogo a hakuri jula ya bai su kuma kawai gada gi haramu ma gada wuza ma kuna yi zai fita ci musulmi jau e zawu kun ga yi na ala zawu la kwangili we a saju a saju zan do ci ye giza ji sawo yi ko e kwa zaki mu da musulmi be shi ji to za ba zuma ji ne ga gwa gikini be nuna a ga ko en gicha siyasa ba ya wurin can e baga tin zai ga wa senator governor kiwo kasata abu na wato mai ba su yi maimakon zanen da da nuna amma sun ji labi ya taji gwani zanen ya kauci ya zu zama na yawa ne ya gibu wani zamani na bebe wuce ya nan doro adu ba ku jama'i musulmi ne idi ci shi ji biyar. inna allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim igati ji yajiri ijile canji tsokoi da ya kita cin shi kici jan na sakwai gargan da yanzu e botu na da ba ku bona muti ya bu ba ga ga ku ji kini ta ji ne so ko so ga ji ne eh, na je ci bona wala ne ji ba ku ga zu ki ga wa qultu rabbakum innahu kana ala da mai sharafi gafara al'ikla wa an zan gbogbo iwa gafara to ci biyattun ne da gwakwuwa fakultu tsafiru rabbakun innahu kana gafara esu ne dokun gande gafara kwenu yi na bai ne fi ogar dokun tuna wafani yóò sì rí sàmà aláìkòmìdìbára wọn àtàrà èlé ètàtìdòjò alhamdulillah yi zani masu ku etiyar ne da zai zamanin nan to kuma albarku da mu yayi so ce yin gishi da yuju yayi zando ce o ga ni mai yalle ne da ba ku bayan nan alhamdulillah to ko yin gishi yuju lafiya zai ji mawagiya na so ce aluwa ji zunga da ya sake mushi shi ba. wa zai lille yawa ji kufi masiba daga yin ta ladi cin ya doji yi mi doji din wazo da shekafu gettu na wazo sai asara dole ba kafa rabbiya ne mumin layi ya kuma gaji kasuwanci da ni masoci ba za ka hawa ba libasa biyu wal khas sai madabe da su da kusa da jashi bugo jama'ar musulmi gafara na yawa da toci na alkhairu shi kuwa idokun da gafara ya gaji zan da ci ta koma da shiga canji sai ga yawa wato canji da bayani canje mace na musamman maki yi shi su don musulmi ne gwako na laye lalaye ne wuji yan doshi laye ga re wuji ya gyata wa aushe a dauna wuji ya gyata wa wani wani ya gyata mu ba amma wasu musulmi buwe wani wani wana wani na tula bai shi fi na tula bai amana sai bai amana sai yi so ga yi zai yi amana na yi sona ya mana yi cijo yi sona jifi karkashin wara motu mota wa ya wa bungayi na nambuyi abc 142 pk abc 142 dk ewa ya bai wala motu gina lola wa yau bai wuce jama'ai musulmi shi zai sokosta yayi na ije kiwe ita amana ba su yi tsona yi fi karkashin gwana yi tsoga yi ubiran daga ci senator joji in ta yi tsoga yi tsoga tsone labari sun yana janin bbc ko ya yan gishi tsela na ja ku gala da ya zai shi boko haram ne da najiyar tsela kuke a gaiwa da mawajin yi ko mawabe kyan gari labari bila janin lole yi tsoga yau yi solo mai inda ci sai ya yi labari ga ademan na difedu gan da cishikin yana cishikin ce ya labari ga shekafa na ayya ga laluwe ji madadda zai ji jiki na boko haram gabe mai aji na ajiye zai lida bufun da ciji wakayi daga na bufu bufuna hala shinkafa na sunna ya fi da gammanci babu to bufu ya gammanci na ji wula ce lushe fi ya soja musulmi da ji yin nare kama to kafiri tun ba da wani gwakwa musulmi bai kafiri ne gafi bogo ce ga iya ji bukata gyara ba tana ji dadin ya yi ce na kuna zakuki na gamu da su ko na gamu ya ji da su ba ba tana dadin ya lazana yi ba ta yi kuye kan ba ta yi kuye kan to yi wai na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga esi alamar da ya zuki kuye kan wani yi musulmi shi sa nabi muhammadu ya yi a nabi gaga ya ce alamar ya arzikin na yi wani ya ce ya da yi sa nabi na ga musu kuka yi sayo ga da karka na lakon fi su wata hasana amma ya ga mudi wani wuce wajen ci ya kondo ruga a nan hadisi bai ke dai annabi sallallahu alaihi wasallam ga law kana li mithlu uhudin zahaban ma yasurruni alla yamurra alayya salatun wa indi minhu shay'un illa shay'un ursiduhu bidayn rawahu al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ga da mi ga je dukiya ya binari ne kudui zo shi ciwaya ohudina zo shi ciwaya ohudina gami wọn wọn sàfihàn wọn sàfihàn gbogbo buta gada bẹ̀ tún ẹ̀ńdọ̀ ni gbogbo buta gada ni láwọn ṣe láti ya àjí àyè bàtàkì wọn á bí orí anabi muhammadu sallallahu alaihi na ofe sallallahu alaihi bojin da zando cho sai jiba tun boyewa wa je to umawa mu ga je dukiya ne ku du yi yiri he pati binari na wa sa fi ya ne ga go ko buta ga da mi wona pati hu mo adi sadaka wa su ke na ti mini hu ba ta shi ki wa jama'a musulmi ayi mace ne ba tawai je wala yi je fitina ya doshi da ka tako da gizo kuna wanka shago ne shago to to kwa da wa kwa da gizo ya pasta muje dora ba tawayo to ai jiye da ba tawayo ke dai ula safina amma yi mutu ta shi ne da almal wal balon zinatul hayati dunya ẹni ń pa ìṣòro àmọ́ kára yín wúté kó wuce yẹn ebuna alamar arziki aje zai gan gwagwana sai zai su kwafar sai zai su kwafar annabi sallallahu alaihi wasallam ga zannahu kana libni adam wajiyani min zahabin la habba an yakuna lahu salim wala yamlahu fa'u illa turab ga ya nabi adama da ga tura da dukiye ga kpankoro ni kpankoro guba da na kpata duki wani binari wawo la a Ege igi anabi adam afe wa ga an yaku na lahu salisu da kpankoro ta ciyan arzikin ka buri igi anabi adam a sha sai jikana nga mana beneto sikaji ebune ko ta kpata ne ti obore zanne di kpata ma je oje ci gogani budget padi na je gagun kpata na adisin na ga. wai kwa wai ku amma ka bu jika na da abin goyi bugo jama'i musulmi ya ci tashi da tarbiya ga mane ne wanya TSA TSA Treasury Single Account dole kawai wuta yana yi ministry Jobani na wadda iyaka amma bai dai wa amma ya yi tuna walile bai zo e eh, wadda ga ci ministry ya bauta abuja an gama shi biyu gama da mana kasha shari'a ya investment ga fi ba ku har mulki ya zo a dai loya ga manaja wato na ji kawai yin zaɗi da shiga ya tuzu ma ya ibu na ciwo gama abu a dai yau a dai yau ki amfani lona wa bana yawa hujji bo lauji al'umma amfani da shi yawa ya corrupt lawyer a zai ga alamata ki ta mutu shi kuka gwawe soko wai da aka zakir kishi waje sakwa na shi lobe yana soko waje sauki wuyayi soko wai da aka zakir kishi ike da za ta fita ce wace ci da na ji kokari a kan doro yin kishi da akuwa so da yin amfani shi na akuwa so kuina to kube ji ci da yin nito da yi to shi na lola to na je na fata ya nemi su ga aja ebu malo abi azikin to waina nabi muhammadu ga cewa sallallahu alaihi gama ne sakara ukratan yuridu an yugalliya huwa khafi'un zandoro na gadi amfani na musulmi da ya bukata wukin bona mu ci so mu ji bayan doci ba ebo eloma ya enji ci kwe amfani wuce musulmi da ala ba yi ba ete alamarin wucin annabi muhammadu ga zanne zale ya fiyo zanne zale ya fiyo hadisin da cho gama ne sakara alal musulmi na ta'amahum zarabahu allah bil juzami wal islam zandoro na ga en gici shafona bi manufaya zawan gida fi bayi ba mugile dan akwa shi so fi so zando shi shi so gare ji manufa ilomai yi ruka dana a wadda ruka bawa yin shekafa ji a wadda ruka wa. musamman yana ji mutum da ya ji bukata wula ji lozuna annabi muhammadu ya yi labari da wani ga zaraba lawo bin da wal ifla a gaza nan mace ne ya gani ba ta yi tsawabin wal ifla gani da ya ko ku kai kai bo de to ya ji ga ba sha ne wasu ma ga malawa le gizu kondo ci ne zo ya ebona sina kokari we kya tata uti kuwe kana engi titi tuo rangi fi baibo kanga wa kwe kwewe ngelo maya bogo iji tuware isoga ifitina ore isoga isoga egwa to koda ngala go gaji za mun to ko za ta su koda isoga isoga ji rayu mu'amala gadi bo be ojiga bogo iji tuware jama'ai musulmi shi yi gaya lasantu da ya fi mace da annabi ayuba alaihi salam ne annabi sokwana Ko mace da bai batun gbogbo mace da yin ta ne da ji lozo na gala firgita a tuki tace oge zan da ci sake ta tu za mu yi wajo ko yi e wajo mace ne wuyo annabi ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi labarin hadisiya anasa na ibnu hibban ga ta zuwa ga annabi ayuba din baton ya shidi guba ya shidi guba diga da karkashin bai fuce ya yi labari ga wa ayyuba ibnada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين يقدر كالكشيان ayan na suratul yusuf ya ne bayani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga ɗaya ya shi digu ba a shahada ma na da sukun na cine da batan ara zuwa cin yajin amma ba mu wuce da tube batan sokwa bu yi wuga le gbadagin kare na bai tayu na ba mu ba sokwa tare sai yi sokwa ila jiro ta zabuke mace ne bai fi mai shahada da sallah jin zai je saumi na ya da saumi asibiti wani ko gona wuta ya kiri wani ya ji amma wa na ji sallah wani kaga wani wasu yi wa ga ko batan na ya faki ya ma da wani kiwa da taya so ce shirya ma madama ya ga yi bai na je sai wa ma aliyoke na je tsalla lugwa na kan face wai kuwa wai wato ji sallah amma yanzu da asibiti ko wuta an kali da wani je waya ya zan da ciki ẹ̀sùn mi wọ́n gbọ́ níta àmọ́ wọn àjí sálà wọn àjí sálà gbogbo yìí lásán tí ìyá bẹ yìí náà ìgá dẹba tán ìgá bá tàmá anabi ga na ìgá imran ya yẹn hussein ga ji sálà gibaro kágun yẹ jà ji fẹdùn kú yẹ jà já ka sẹ yakin kú yẹ jà man jìgá azuma yakin a ta yẹ kò sún àgọ́ ne eye wannan ga wagui tebegi wuce yi ruku atasbi wa ya ruku wala wa yo ba sosai wuce yi sujada atasbi wa ya kiyo yi sujada ne bogo iga zo be kiyo sallai ma iga luba batan gani be ta so shi ma iga luba batan layi da waye ma ebo ne za yi fi bo a sai ci sama wa dai zai wa luba ne iza e tayo ba tauhidi yolo ya ji zango cilo welele ga ezata ezata a cikin da ji lalace ko kuma ga yi qur'ani da fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mamtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana zai ji a cikin da haji ana bagwa da jihar da beya ciwon jihar da beya falaladana a ga ga tukwamin wacin za mu ci komewa iza mewa amma iza mamsalahu fakadar alayhi rizqahu e kwazi ki shiga su zuko dabobi ga e sa jikin mu sai ri sa a dinde gwana fati mu gala to e shi dabobi ayo gala zikin wai lokin lo to diga kalla naji bodi za guruda in naji sai fa zai bi imani wa injina a'a zai ji je imani wangina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta annabi ayu bai be ba wen abiki amma amma cile be na abikin na fata da e gishi dana nan ko shi ra kun nan gishi fata ga bi wani na ba ta bai yula yi mi ja ga bi wani e gishi fata alaka yan na jide zandoro be kedu na muga da yi mi ba da yi min na gafe da ji bauta shi ti fẹ́bí wọ́n dà ló tún ṣe iná wọ́n dé ní òbí ajílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ mú ga gbogbo ga lè gbé jẹ́wé àti ìdáwà di àti òkè lálẹ́ ṣe sọ́ọ̀bà bá káwọn ayé tọ̀zọ̀ ń gàsọ̀ kó gẹ̀yìn gàgá wọ́n máa hùn na bí min illa bi ibn Allah sai ri ni illa bi babu izini da gogo jama'i musulmi iso a fi ya ji ne fi bakubu na ji tuwa na ila hakuri lokaci yau aya na yi shawazi da ina gai wala na buluwa wannan kun bi shay'in min al-khawfi wal wa nafsi min al-amwali wal anfus was samarat wa bashir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ewo pe na da goro ayin ogan ya ni ni mu batana a hakuri ga fiti na wai ka ga ya mutane shi ya jana a kurji in mace liwai wani sokola bai biyo bai zaɓe mace da to gariya wai fi kundu shi ya diya in mace liwai e gi wani tuna a hakuri jin gan mace liwai wani kasa ce wa wafo wafo e wani bai ji iman bai kadare na da hafo amma za a lama bu lama bu wala gawa ji wa masu buriya ba shiga ya zaun musawa bai mo guza tulo bi boci dina za mu tiji uja gara wa hakuri o maga bi hakuri ji ji hakuri mu me shi ga yi hakuri na uga je wai fai fai zuni ai e gbawu da lafazi waki ji tunya ne o e bona hakuri na to yewa wani uga yi masiba za a je wa masu za ko mutane kan da bija kure gogo macila ci fai bakin da nabi muhammadu gana hadisi al imam buhari ga inna masabru sod matil ula hakuri wangina ce musulmi yi nan gai lokacin nan macila ji zanina amma na so sabun za lamma abu lamma abu ci so guda da idan ga ya soko wa da lada mun shiga wa da lada gogo da mai musulmi ya ji dakin go talauci da kimbo in gici ya tu amfani ya tu ila ga lokaci ba. e eh, wani madamu da annabi sokoshi annabi ya ku gan da giushi madamu zamani ya sokoya yi labari shi shani abu فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وعلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا القيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين wani annabi yakub gani mai juji annabi su kwayo kyan dona imam sa'adi tafi ubun ga yake na tazu ga na yake annabi yakub ja annabi su kwayo na amma a man na jiga da annabi su kwayo mun ji dalili da soci ba mai ga wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaquba wal asba ga al asba ta ga yi ba yi bai gube ya annabi kan da zuri so shiga mu ji waye ya amma ji waye ya za sai annabi su kwayo bugun ga gane tazu gane annabi sofai to wuri ga annabi sofai yau, amma da ba annabi yusuf lokacin sai ji na madalokin eh ya guta ba bacin na a ga ya yi al azizu masana wa adana zo yi na je gwaro gudana ya waza cin ya ibn hake ga yake haya masana wa adana zo yi na je ya da na madaloyi makalloyi ya to yi miji to yi limbo da madai bogo waje ina bibi zuwa ake murjatin to wasu na mai jebena mai waje mu asmanu rabia e wasa kun e wani waya na e gwamta na gwamta na yi wa na fa'afila na kaila waje yan gishi na yayi wata sadaka alaina sadaka wa ne yayi e wani kubaju ga za sadaka ni. bugu jama'a musulmi shi yi gaji buhari ta koma buhari lamata lomi wa buhari mafi yuni wa sai su kwaku a cajiga nigeria dia tak kunci ni mace ne wa ta kuji sauki mai gwargwado ne gana social barkin rum bai gashi mace na kuma da ne subhanaka da kuma wani hamdi ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk